ji wasa ta dabi hajiji wasan ta kari sunnaci ji ilayen mushi amma ba a ji assalamu wa rahmatullahi wa barakatu alaikum salam wa na'am lai rahman wa rahim bismillahi rahman wa rahim burle ke wa fatu sallallahu alaihi wa sallam rasuwan manzon Allah kira da aminci Allah ya tsara shi bada gare shi wa lam ya'ti dahwa hadal yawm wato hantsin wannan yini bai zo ba hatta fara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duniyahu har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da duniyansa wa bi maula ya riski ubangijinsa sallallahu alaihi wasallam wa kana zalika fi yawm ithnain ya kasance wannan ranar litinin ne sha uku da watan rabi'ul awwal shekara na sha ɗaya wato shekara na sha wato takwas ga watan yuni wato june wato takwas ga watan Jun shekara ta 633 miladiya. Na fa kuna umruhu umruhu alayhi salatu wa salam salatu. Da wannan sai lissafin shekarunsa sallallahu alaihi wasallam kasance 63 kenan ya bar duniya yana shekara 63 kamariya. Kamila. Eh cikakkiya. Wa ta ayyam wato hadda kwana goma hadda kwana uku. Wa ida wa sittina shamsiyya. amma kuma in na shamsiya ne wato shi kamariya shine na musulunci shamsiya kuma shine na turawa shi kuma shekara 61 wa arba wa yau ma. da kuma kwanaki 84 wa kana abubakar ga'iban bisosh ya kasance abubakar radiyallahu anhu wato ya faku a can wani waje ana kira shi sun baya nan wahiyar manazilu bani wahiyar manazilu bani haris shi wannan wato masauki ne na banin haris ibn al-khazraj wato ne inda zauji habiba yana wajen matarsa mai suna habiba bin tukharija bin zaid sallar umar saifa so da aka ce wa umar aka ce wa umar manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wa sallam nan take umar ya zara takobinsa wata wa'ada man yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayi kacewa ya kace duk wanda ya ce manzo Allah ya rasu ce duk wanda ya ce manzo Allah ya rasu zan sare shi da wannan takobin wa qala innama ursila ilay yace kawai ba rasuwa yayi ba an aiko ne ya taho yayi miraji kamar yadda aka aiko zuwa ga Musa ya tafi duri Sina ya karbo a Taura falabisa an qawmi arba'ina layla sai wato annabi Musa ya zauna daga mutanen shi bai zo ba kwana arba'in ba su gan shi ba kaga wannan ba ya nuna annabi Musa ya rasu bane ya yi kwana arba'in wajen karɓo a taura to shi ma Allah an aiko ne ya taho ya yi miraji ko ya taho ya zo ya karɓi wani saƙo wallahi inni la'ardu an yuqatta aydiya rijalin wallahi ni ina fatan a yayyanke hannun wasu mutane ina fatan gani. ina fatan akwai wasu munafikai masu wannan magana ina fatan a yayyanke hannayen wasu mutane da kafafuwansu falamma akbala abubakar wa ukhbira al-khabar a lokacin da abubakar ya fuskanto sai aka bashi labarin manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma ga abin da ya faru Umar dan Khattab ya zara takobi ya ce duk mutumin da ya ce annabi ya rasu zai yanke mai hannaye da kafafuwa a lokacin nan ana bashi labari sai ya shiga ɗakin Aisha radiyallahu anha wa kashafa an wajen wajen Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna kai tsaye ya halatta mutum ya shiga ɗakin diyarsa eh wannan ba matsala bane ya halatta a samu khalwa tsakanin mutum da diyarsa an gane wannan ko kasancewa da ya kashe misali sabanin irin musibar da ke faruwa a wannan zamani yanzu ga mutum wai mutum da biyarsa shi kuma ya zama abin tsoro sai ga an ce ga wani bawan Allah nan ka gan shi kawai mutumin kirki kammalalle amma yana yana saduwa da biyarsa. wannan musiba musiba ne wanda an daɗe ba san da irin shi ba yanzu ya kunno kai gare-gare yanzu ana yawan jin labarin irin wannan musiba yana faruwa za ga wani yana saduwa da ƙananan yara kuma 'ya'yan shi ga irin wannan musiba da ya zuto wani wani musiba kuma ya rage mana yanzu da muna jin labarin luwaɗi har ya zama jiki muna nan na wucewa da dare nan tudun wala wajen layin wajen nan nan abin da nan kwanan lami wala an kamo wani dattijo in gani tsoho an kamo shi da wani yaro sai duka ake wala haka aka kama shi aka naɗe shi aka tura shi cikin boot aka rufe a wulaƙanci sun zai ce wai wannan me yake faruwa me suka ce ai malam danyen aiki yayi ta ce wallahi luwaɗi yake yi da wannan yaro aka kama shi an kama shi hannu gashi nan kirikiri yana yi kaga irin wannan fitina bai za mu ci a kan shi yanzu gashi ana luwaɗi yanzu gashi mutum zai taki yar shi da ya haifa wanda da an san kawai ba matsala babu wani gurumi mutum na iya shiga wajen yar shi kai tsaye su tattauna to nan gaba abin zai zama matsala kuma harkar ta yi yawa cikin musamman cikin eh harkar ta yi yawa ba su maganar luwaɗi ba yanzu maganar luwaɗi da lesbianism wala ya riga ya zama ruwan dare a cikin wada an gani, to me mutane ke so mutane da yawa suna da karancin aƙida karancin imani babu abin da suke bukata face suna so su samu kuɗi su zama mawadata Ko boka ya gaya musu cewa sai sun yi luwaɗi da da samari ko kuma yara guda goma ko goma sha kaza to sai ga mutum yana ta kokarin yadda zai samu wannan ko da an bugai to ya ƙara samun dama sai ya ƙara yi shi harkar luwaɗi harka ne na sihiri na tsafi ne daga mutum na luwaɗi to yana da alaƙa da bokaye galiban an gane in ba ka ba wani abin kyama zai sa namiji har ya yi tunanin ya sadu da namiji dan uwan shi ta inda yake bayan gida jama'a lalacewa ya kai ta sannan kuma yar da mutum ya haifa akwai wanda an kama shi ƴaƴan shi nan ina ganin ko malam ina ne hayin malam bello mutum shi ana kallon shi mai mutunci amma ƴaƴan shi ya lalata suka gaba ɗaya da da takansu me yake nema a duniya yana so ya kuɗi kuma ka bincike shi gaba ɗaya shekarun sa nawa ne za ga wani shekara su sittin saboda kaɗan ya tafi in ma ya samu kuɗin shekara nawa zai ji daɗin kuɗin Eh? to mutumin da yake gab da rami ka zo kana so ka yi kuɗi me za ka yi da kuɗin mutumin da yake kai shekara 60 yana kai ba inda zai zama da wani amfani ko zai zama kullum rayuwarsa cikin jinya yake to mutum na so ya samu wadata kuma wadatar nan na banza tun da dai ka cika gama cin wannan kuɗi ka shiga wuta Allah shi kiyaye wa kashafa an wajen rasulullah a lokacin nan sai abubakar radiyallahu anhu ya zo ya yaye ya buɗe fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sa yuqabbilu sai abubakar ya gurfana ya gurfana yana sumbantar shi yana kuka yana sumbantar shi yana kuka wa yaqulu tufiya wallazi nafsi bi yace ya rasu na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa shi kadai zai iya faɗin wannan inda wani zai faɗa Umar zai tare shi amma da Abubakar ya tabbatar ya rasu sai ce tuwufiya wallazi nafsi biyadihi hmm. ya rasu na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa salawatullahi alayka ya rasulullah yace tsiran Allah ya tabbata a gare ka ya rasulullah hmm. ma aqlabu me kake tsarki hayyan wa mayyita wato me kake tsarki a raye da kuma bayan ka rasu wato annabi mai tsarki ne a raye mai tsarki ne bayan ya rasu sallallahu alaihi wasallam sai ce mahaifina da mahaifiyata su zaman tofan sa a gare ka la yajma'u Allahu alayka mawtitayn Allah ta'ala ba zai tara maka mutuwa guda biyu ba thumma kharaja fa hamidallah sannan sai ya fito bayan abubakar ya fito sai ya gode ma Allah wa asna alayhi yayi kirari a gare shi maqala sannan sai ya ce ala man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan yace ku saurara lallai duk wanda ya kasance yana bautan muhammad to Muhammad fa ya rasu sallallahu alaihi wa sallam man kana ya abudullah fa inna Allah hayyun la yamut duk wanda ya kasance yana bautan Allah to fa ya sani Allah rayayye ne baya mutuwa wa tala qawluhu ta'ala sai karanta maganan Allah subhanahu wa ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai mai mutuwa ne suwa masu mutuwa ne wa qawluhu wa ma muhammadun illa rasulun arkalan min qabli rusul muhammad ba wani bane face manzo mai daraja manzanni da yawa sun mutu gabaninsa sun rasu na'am in shi ya rasu da kai idan ka rasu shi idan manzo Allah ya rasu ko aka kashe shi sai ku juya akan diddigen ku yarda daga manzo Allah ya rasu sai ku juya ku yarda wa man yanqalib ala aqli duk wanda ya juya akan diga digan sa bala ya zura Allah shi ba zai taɓa cutar da Allah da wani abu ba da sannu Allah zai saka wa masu godiya ala umar sai umar radiyallahu anhu ce. wallahi latta anni lam atlu hadhihi al-aya qatu yace wallahi ni kaman ban taba karanta wannan aya ba ko karan rasul manzo Allah ya sa na rikice an gane ku har na manta da akwai wata aya da take magana cewa manzo Allah zai rasu amma da Abubakar ya karanta ba sai ya tunatar da ni an gane wannan ko kuma mm. makasa alaihi salatu wassalam fi baiti sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna a cikin gidansa eh annabi ya zauna sauran kwana sauran ranar litinin wasu ragowar ranar litinin da kuma ainihin daren talata daren talata da kuma yini da kuma dare na laraba attanta hal musulmuna min iqamati khalifa alayhi har ya zama to musulmi sun gama tsayar da ainihin sun gama tsayar da ainihin khalifa a gare su an gane fadusila wa dufina wato sai da aka tsaya aka tsayar da khalifa sannan sai aka zo aka wanke shi aka binne shi hmm. a nan da yake magana cewa wato nada shugabanci ba abin wasa bane baya halarta mutane su yi wasa da nada shugaba shugaba yana da su wato a yi sauri a nada wani haka nan wajen an fifita nada shugabanci akan binne ainihin kowa wanda ya rasu kuna da wannan ko saboda idan aka ce za a binne wanda ya rasu ba tare da shugabanci ba da umarnin wa za a binne shi wane ne zai bada umarni wane ne shugaba a lokacin da aka yi wannan rasuwa din ka gani dole sai an nada shugaba to shugaban shi zai bada umarni ga yadda za a yi ga abin da za a bari kenan shugabanci ba abin wasa bane an gani sai abin da aka gudanar da shi ba tare da shugabanci ba za a samu matsaloli za a samu fauda wannan ya ba da nashi umarni wancan ma ya ba da nashi umarni wancan ma ya ba da nashi umarni to shi yasa aka gaggauta nada shugaba sa'an nan sai aka binne wanda ya rasu an gani yan shi'a sai suka gina ka'ida kamar yadda suka saba dama su suna neman kofa ne ko yaya sai su yi barna sai suka ce ai sahabbai sun fi damuwa da maganar shugabanci fiye da da rasuwan manzon sallallahu alaihi wasallam sun fi damuwa da maganar shugabanci fiye da da rasuwan manzo shi haka abin yake ba haka abin yake ba Fikin abin shine wato hakika sahabbai sun fi kowa damuwa da rasuwar manzo ku duba yadda Umar yayi ku duba yadda Umar ya rude ku duba yadda Abubakar ya aikata sauran sahabbai yadda hankalin ya tashi amma menene dalilin da yasa aka yi sauri aka nada shugaba sa'an aka binne saboda nada shugabanci wajibi ne shugaba shine ma'abocin umarni ma'abocin hani a gari in babu shugabanci da umarnin wane ne za a je a binne annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine fikin da ke cikin al'amarin na'am na'am wa kana allazi yabtilu ali bin abi talib ya kasance wanda yake wanke shi shine ali bin abi talib Sa'iduhu abbas kuma wanda yake taimakon shi ne abbas wa kunu dama an fi so mutum ya rasu waye zai binne shi wa ka so danginsa an gani su za su fi kowa rufa mai asiri an gani dangin ka su rabin binne ka in koya sun ga wani abu na aibi ba su ga wa kowa ba so dan sun fara sun fada wa kansu an gani wannan ko to balantane manzo balle manzo Allah shi ba hayyan wa mayitan hmm. sallallahu alaihi wasallam na wa ibn fadl wato abbas yana taimakon shi da kuma dan shi fadl bin abbas na'am wa usam wa usama bin zaid na'am wa shukran eh, da shukran bararren bawan manzo sallallahu alaihi wasallam wa kufina fi salasati aswab an masa likafani cikin tufafi guda uku bibin farare babu dogon riga wala imama ko rawani walamma faragu min tajhi walamma faragu faragu a lokacin da suka kare daga ainihin shirya shi wudiya ala sariri aka dora shi akan makara kan gadon shi a cikin gidansa wa da kalan nas alai mutane suka shiga a gare shi arsalan ai jama'at hmm. suka shiga kungiya kungiya jama'a jama'a a jere yusalluna alai suna yin sallah a gare shi walam ya ummuhum ahad babu wanda ya musulmanci in wayannan suka yi sallah sai su fita wayanda ma su yi sallah kowa yana yin sallah a gare shi babu wanda ya mishi limanci sun mahufira lahu la. a gari sannan sai aka haƙa mai ainihin kabari fi Aisha a cikin ɗakin Aisha radiyallahu anha wato a inda ya rasu aka haƙa wa anzalahu al-qamara Ali ibn Abbas wanda ya sauka da shi cikin kabari wanda ya sauka da shi shine Aliyu da Abbas wa waladahu da ƴaƴansa guda biyu a fadar wa Qusam wa rasha qabarahu bilal bil ma sai bilal ya yayyafa wa kabarin shi ruwa wa rufi'a qabarahu an al ard aka dan dan kabarin shi da kasa kadar shibrin gurgurdan tuka guda wufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taraka lil muslimin wato annabi ya rasu sai ya bar musulmi wa taraka al muslimin ya bar musulmai wa taraka lil muslimin ma in ittaba'uhu lam yadurru annabi ya rasu sai ya bar wa musulmi abinda in sun bi shi babu abin da zai cutar da su kitabullah shine littafin Allah allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min kalbi. wanda fanna baya zuwa masa gaba gare shi ko baya gare shi tanzilun min hakimin hamid daukacce daga Allah mai hikima abin yabo wa taraka ashabahu albarara hmm. ya bar kuma sahabbansa masu da'a alkiram masu karamci yuwaddihuna dini. suna bayyana wa mutane da addini wa fathal bilad kuma suna cika ainihin buɗe garuruwa suna ta cika suna ta buɗe garuruwa da yaki wa yusiruna fi dunya shamsa al-islamiyya suna ta bayyanar da rana hasken addini na musulunci ga duniya kawai eh addinin musulunci wanda yake miƙaƙi hatta yutimma Allahu kalimata har Allah ta'ala ya cika kalmar sa wa yufika wa'ada kuma Allah ta'ala ya ainihin tabbatar da alƙawarin sa na maqad fa'ala hakika ya aikata wa nas'alullah an an yuqaddirana ala muna rokon Allah wato ya bamu iko akan bayar da godiyansa ala hazil minna akan irin wannan baiwa mafi girma wa ni'ima al-kubra da kuma ni'ima wanda take mafi girma da ya bamu na'am shi wannan eh, binnewa a gidaje da dace ce, wanda in ka binne mutum a gida wannan gida ya za samu aibi ba za a sai da gidan ba in ka sai da gidan ba ma mai siyan gida ya ga an ce akwai gawa a cikin gidan an binne saboda matsalar yin sallah a cikin gida wanda akwai kabari a ciki da kuma matsalar ainihin raba gida in za a misali ce gida ya zama na gado wani zai mallaki wajen da aka binne wanda sauran ba a yi shi manzo Allah saboda kasancewa wannan ɗakin na Aisha da aka binne shi an yi ne saboda kariya daga shirka kada a je a kai shi wani waje ya zama to mutane sun yi amfani da wani dama suna zuwa suna ɗiban ƙasa suna zuwa suna yin tawassuli na shirka da sauransu za ka toshe wannan kafa ɗin an gani? shi wannan salatu furada furada nan da ita ya da eh. ba matsala saboda gudun rikici haka ya buge saboda gudun rikici kowa zai zuwa ce shi ne kan gaba wajen sallah ga annabi to kada abin ya buɗe kofa wanda za a zubar da jini kawai in wani na suka wannan kuma ya zo ya sake ta kowa yana so shi zai sallah ga annabi ta zama take banta ga annabi ai wanka ma haka yanayin wanka shi shi an mai wanka da tufafin shi shi yanayin yadda aka mai sallah da yadda aka mai wanka ya bambanta da sauran mutane eh, na'am da'awatu na'am ana cin samu hawo بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربسهم خرج بجيشه الحائل فأنا للي ربسهم ya fita da sojojinsa masu ban tsoro ne aka al sojoji dubu ɗari ba auye eh, sabat eh, wato sojoji dubu ɗari ko kuma sun ƙaru a gani wato daga can garin sabat daga can ɓangaren sabat walamma marra ala a lokacin da ya wuce wajen da kira kusi ƙaryatun mada'in wa babil wato shi wannan wannan kusi din wani alƙarya ne tsakanin mada'in da kuma babila laqiyahu rajulun min al-arab sai wani mutum daga cikin larabawa ya gamu da shi rostov komanda na na farisawa sai rostov ya ce ma shi ma ja abikum me ya zo da ku wa ma za ta ɗulubu na minna wa ma za ta ɗulubu na minna mm. me kuke nema daga wajenmu ala ina na ɗulubu mau'idallah ya ce mun zo muna neman alƙawarin Allah ne bi mulki arziku da ainihin mallakan garuruwanku saboda Allah ya mana alƙawarin zai ba mu ainihin garuruwanku mu mallake shi to mun zo muna neman alƙawarin Allah ne da mallakan ƙasar ku wa abna'ikum da kuma mallakan ƴaƴan ku in abaitum an tuslimu idan kun ki yarda ku musulunta in ji wannan balaraban qala rasul eh, sai rasul ya ce in qataltum qabla zalik kutultum qabla zalik ba to idan an kashe kuka ba haka ba ku musulmin qala man qutila minna dakala aljanna yace duk wanda aka kashe daga cikin babu hasara mu mu mutuwa ba hasara bane wa man badiya kashe daga cikin mu zai shiga aljanna ومن duk wanda ya wanzu Allah zai cika masa alƙawarinsa na ainihin mallakar kasashen ku bananu ala yaqinin mu muna kan yaqini cewa lalle sai mun mallaki kasashen ku an gane kamar ka ce yan America ne ka ce ku kuna kan yaqini sai kun mallaki America sai kun mallaki Ingila sai kun mallaki kaza zai kalle ku ya ga ku yi. an gane to lokacin larabawa duniya gaba ɗaya ta rena su da larabawa su farko dai su talakawa ne sannan garin su busasshe ne sa'annan kuma ba su da wani izza a duniya a duniya ba su daga cikin wanda ake ganin cewa masu karfi wanda za su iya yin wani abu amma sai Allah ta'ala sai ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam ta hanyar karfin musulunci sai shi sahabban sahabban da aka rena su ne kuma suka zamanto suna cikin kasashe da yaki da izinin Allah na'am na'am qala rasul sai rasul ya ce faqad wadda'ana idan fi aydikum to haƙiƙa mun kaskanta a hannayen kun haka ne mun kaskanta a hannayen ku qalan arabi da arabi ce ai amalu ku wada wada arkum sai ce ba wai kun wulakanta ba ayyukan ku ne suka wulakantar da ku kafirci da saban Allah ya muku yawa kafircin ku da zaluncin ku da saban Allah ku shi ya kaskantar da ku fa bi biha sai Allah ya miƙa ku da ita a hannunmu. Fala ya gurran naka matara haulak. sai ce ma wannan sai ce ma Rostom kada abin da kake gani a gefen ka na runduna dubu ɗari ya ruɗe ka fa innaka lasta tujadilu insa anan wajen lasta tujadilu insan kai ba kana jayayya da dan adam bane ba inna ma tujadilu qadar kana jayayya da kaddara ne kana jayayya da kaddara ne na Allah yanzu wannan fada fada ne tsakanin kaddara da ku a lokacin sai Rostom sai ya ji haushi Sai ya ji haushi ya ji irin maganar da ya faɗa kawai sai ya kashe shi falamma marra bi jayshihi ne al-burs a lokacin da ya wuce da rundunar sa shi ya wuce garin da ake kira burs qaryatun bainal kufa wal hilm wani alƙarya ne tsakanin kufa da kuma hilla gasabu abna ahli sai suka kama yin kuskan suna fashi suna yin rafin an gani suna rafin na mutanen suna ta fashi suna ta wa mutanen wajen dukiya wa amwali Eh, suna kama ƴaƴan suna kama ainihin dukiyoyinsu. na wa shari'ul kumura suka sha giya wa qa'u nisa suka taki matan mutane matan mutane suka yi musu fyaɗe suka yi musu rikin. a shaka alal burus. ila rasul sai mutanen burus suka kai ƙara zuwa ga rasul cewa ga abin da ainihin mutanen shi suka aikata ga gare su fa ne kome. sai cewa mutanen su rasul wallahi laqad sadaqa da arabi ya ce wallahi wannan balaraban da na kashe din da ya faɗi gaskiya wallahi ma aslamna wallahi ma na illa amaluna ya ce wallahi babu abin da ya miƙa mu babu abin da ya wulaƙantar da mu ya miƙa mu zuwa ga musulmi din nan face ayyukanmu mu yasa har wa'annan musulmi suke iya rena ni wallahi innal araba ma haula yace wallahi lalle larabawa suna tare da wa'annan wa hum lahum har ahsanu sira minkum wato su yakin larabawa su a wajen yaki sun fi kyawun ɗabi'a biye da ku larabawa sun fi tausayi wajen yaki ba sa yin rufin din mutane ba sa kwace wa mutane dukiyoyi ba sa kisa ba dalili amma kuɗin nan za ku zo ku sai rufin din matan mutane kuna kwace musu dukiyoyi kuna zalunta larabawa sun fi ku kyakkyawan dabi'a wajen yaki kaga misali akwai dabi'a sojoji ne dama suka samu dama suka yi rufin din matan mutane sukan sace dukiyoyinsu ko abin da ya kama da wannan to akwai kasashe wanda ko a duniya yanzu kasashen da ke da alaka da kwamilizanci sun fi kowa bushewar zuciya wajen yaƙi da rashin tausayi roshiya idan tana yaƙi tana kashe mutane ba tare da lura da wani hurumi na ɗan adam ba hakanan china ba su da tausayi zuciyarsa a bushe yake akwai bambanci tsakanin yaƙin wa'annan da yaƙin irin su amerika da ingila da sauransu su amerika da ingila da sauransu sun fi tausayi fiye da ainihin su Russia da su China da irin garuruwan communism din nan saboda duk lalacewar su America kasancewar su lalatattu azzalumai to sun dan fi dan zuciyarsu ya dan bulauci saboda suna dan kan addinin Kirista an gane to wannan dan addinin da suke kai ya dan ba su dama su dan tausaya wa mutane fiye da ainihin wa'ancan wanda suke masu bautan gunki ne kawai an gane wala تجدن ashadda الناس nasi للذين lil اليهود والذين al-yahud سامو ladina ashraku za ku samu mafi tsananin mutane adawa ga musulmi sune yahudawa da kuma mushrikai wato masu bautan gumaka maguzawa wala tajidanna aqrabahum mawadda lil ladina amanu allazina qalu inna nasara za ku samu mafi kusancin soyayya ga wanda suka yi imani sune ne masu cewa wai mu nasara ne anan wajen su sun fi tausayi zalika bi anna minhum istisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun a cikin su akwai irin su pop pop da su addition akwai ainihin su fada fada kuma su din nan ba su da girman kai to sun dan fi sauki dama dama su akan su wayancan yan kwaminisanci to haka nan shi ma wannan ya tabbatar da cewa musulmi sun fi sauki a wajen yaƙi sun fi tausayi a wajen yaki fiye da mu in ji shi na'am sun masara hatta nazal al-haira sannan sai yayi tafiya har ya sauka a wurin da kira haira sai ya zargi mutananta yace mutananta sun bashi kunya da har suka mika wuya ga musulmi na'am fa qala lahu ibnu bukila sai ibnu bukaila ya ga wa rastom la tajma'u alaina an ta'jiza an nusratina na'am wato kada ka tara mana abubuwa guda biyu kada ka tara mana cewa ka gajiya daga taimakon mu na ala dafi kuma ka zo kana zargin mu akan mun kare kawukanmu, mu da muka mika wuya ga musulmi mun kare kawukanmu mu ne ku din nan ba ku zo ku taimake mu ba kuma ga musulmi sun zo in mun iya damu mu sallama su kashe mu to shi yasa muka zaɓi, gara mu zauna karkashin musulmi da musulmi da kuma ba mu kariya tunda da wa'annan suna ƙarƙashin daular farisa ne amma yanzu musulmi sun riga sun ci su da yaƙi sun riga sun miƙa wuya ga musulmi na'am walamma alima eh, sa'ida amirul jaysh ma alima sa'ad amirul jaysh musulmi a lokacin da sa'ad wanda shine komanda na sojin musulmi ya san kafar rostom labarin rostom cewa gashi nan zuwa arsala amru bin ma'ad yasri sai aika da amru bin ma'adi kariba az-zubaydi wa tulaiha bin ruwayl al-asadi ya shifa ne kabarar jiyushi ko jeshi ya aika su je su binciko labarin sojoji ma tare da mutane goma walam yasiru walam illa qalilan hatta ra'aw sahal adu ba su yi tafiya ba sai dan kaɗan. har suka ga ainihin jama'an makiya muntashiran alal wato sun kewaye ainihin wani waje ana kai shi dufu farajau ila ulaiha sai suka koma zuwa ga ulaiha ظل سائرا hatta دخل الجيش العربي shi لها wato yana ta tafiya yana har ya shiga cikin wato rundunan ainihin makiya wa alima ma alai kuma ya san abin da suke kai su rundunan raja ila sa'ad sai koma wajen komanda sa'ad ya bashi shi labarin abin da ke faruwa بسرعة بسم الله الرحمن الرحيم na rahman rahim al-mabahat al-khamis bincike na biyar nam al-ma'akhid allati ukhidat ala Uthman radiyallahu wato wasu irin ma'akhid wasu irin kurakurai wanda aka aka rike ga Usman wanda makiya suka rike suna sukan Usman bin Afan da shi nam ujmiluha thumma ufassilaha wato zan dunkula su sannan kuma zan rarrabe su dashi da Allah ta'ala in farko na farko shugabantar da ainihin danginsa na asani nafi abiza sun ce Usman bin Affan ya shugabantar da danginsa wai wannan laifi ne mm. in kana kan mulki bai kamata wanda daga cikin danginka ko kaɗai ya hau kan mulki shin haka ne ko idan ina kan mulki baya kamata wani nawa a bashi mukamin gwamnati kenan da zarar na hau kan mulki duk wani dangina sun shiga uku kenan dangina. ba zan ba su wani mukami a gwamnati ba ba zan ɗauke su aiki ba saboda mai saboda ina kan mulki kuma ko da sun cancanta suna da ainihin ƙwarewa wanda an ba su mukami za su ba da gudunmawa ba za a ba su ba haka ne ko? Eh? na? yawon suna da mukamai duk a sauke su dangi din ka gane wai ya za a yi usman ya hau kan mulki ya naɗa wasu daga cikin danginsa to wannan yana daga cikin zargin da suka fara na farko asani kuma ka san mutane sun ce to ai lokacin da wane ya hau kan mulki bai yi haka ba su suna so a ce duk abin da wani ya yi kai za ka yi kuma alhali Allah ya halice ku daban-daban yadda Allah ya halice ni ba haka ya halice ka ba dabi'a na da naka ba ɗaya bane kuma irin tsari na da naka ba ɗaya bane misali kawai za a duba ne abin da na aikata mai kyau ne ko ya saba musulunci ba wai a rinka haɗa ni da wani ba ai daɗin wani kenan in ka ji ana daɗin wani to akwai wani magana ne a ƙasa to ai daɗin abubakar da umar kenan da suka hau kan mulki ba su yi haka ba to wannan ba shine abin aunawa ba kowane mai mulki yana da irin nashi policy yana da irin nashi ka'ida sai a duba abin da ya aikata ya saba wa ainihin addini ba na mantawa gwamna yanzu wannan gwamna irin rufa'i lokacin da yake ainihin yake rike da mukami a can abin nan abuja yana minista abuja to yana raba filaye to ya raba wa duk sauran mutane haka ya raba ma 'yan uwan shi su ma kuma in za ka raba sai ka bi ka'ida ba sai ka bi ka'ida ka yi CA ko ka yi MA ka yi duk abubuwan da ake sai ka yi ko sai ka biya kuɗin da ake biya yanda ya raba wa sauran mutane sai ya raba ma 'yan uwan shi za ka ce ana zarge shi ya raba ma 'yan uwan shi yake to 'yan uwan shi ba 'yan Najeriya ba ne yan uwan shi ba yan Najeriya bane kenan in ya hau kan mulki zai ta cutar da yan uwan shi kenan har ya soka kan mulki in ya shekara takwas a kan mulki zai shekara takwas yana cutar da yan uwan shi sauran mutane kuma duk ya kyautata musu to yan uwan shi za su yi murna da hawan shi kana hawa za su yi inna lillahi wa mun shiga bala'i mun shiga bala'i ba za a ba mu mukami a gwamnati ba sannan duk wani abu da ake ci na arziki wanda sauran mutane suke ci ban da mu har shekara takwas za su sha wannan wahalar kaga babu wanda zai yi farin ciki dan uwan shi ya hau kan wannan wajen na'am asani na biyu na abizar ila rabza sannan kore abuzar zuwa ga rabza hmm. an gane sun ce usman bin affan ya kori abuzar zuwa ga rabza za mu ji za mu ji karin bayani kan wannan rabza din insha Allah asali ta uku da marwan bin hakam kamusa kamusa ifriqiya cewa usman ya baiwa marwan bin hakam kumsi na afirka an gane ya ba shi wannan kuma za mu ji ƙarin bayani menene wannan kuma san afirka kuma da gaske wannan abin ya faru ko ƙazafi ne nasu arabe na hudu ihraqul masahif sanan kona ainihin qur'anai wa jam'un nas ala mushafin wahid da kuma tara mutane akan qur'ani daya ce Usman ya aikata wannan to za mu ji bayanin da malamai suka yi kan wannan matsala din shi Usman a nan wajen ya kona qur'anan da gaske sannan kuma ya yi daidai kan abin da ya ko bai daidai ba zamu nam alhamis na biyar darbu bin mas'ud wato dukan abdullahi bin mas'ud ta hatta futikat am'a'u har ya zama to futikat am'a'u an keta uwar hanjinsa wa darbu ammar bin yasir alhamdulillah wato duka abdullahi bin mas'ud har ya zama to an kekketa masa uwar hanji wanda duka ne wannan har za a keta wa mutum uwar hanji wa zarbu ammar bin yasir sannan da kuma duka ammar bin yasir hatta fusirat ajla'u har ya zama to an karya ainihin hakarkarin shi an karya mai hakarkarin da duka shin wannan abin ya faru ko kazafi ne sai zamu shi asadi aziyada fil hima aziyada fil hima wato ƙari ga shinge wato shi da shinge na gwamnati ga iyakan shi zamanin Usman kaza a zamanin Abubakar da Umar amma da Usman ya sai ya ƙara aka hana kowa ya amfani da wannan sai gwamnati aka takura wa talakawa asabe na bakwai al su fi sannan cikawa cikin tafiya da kuma mutum ya tafiya ya kasar sai Usman bin Affan ya tafiya sai ya cika sallah shi ma wannan yana daga cikin abin da suka zargi Usman a kan shi asamin na takwas al an an ghazwati badr sannan fa daga yakin badar lokacin da aka yakin badar babu Usman a wajen kaga Usman kenan ba shi da daraja a wajen a cikin sahabbai A tasi na tara alfiraru min ma'arakati yawm uhud sannan gudu a cikin ma'araka na ranar yaƙin uhud ranar yaƙin uhud usman bai usman ya gudu kaga shi ma wannan wani na kasu ne ta ɓangaren usman din su. al'ashir na goma al giyahu an bai'atir ridwan wato fakuwa daga bai'atir ridwan lokacin da aka yi bai'atir ridwan baya nan الهادي عشرة نقوم شاء لم يقتل عبيد الله بن عمرو bai kashe ainihin Ubaidullah bin Umar bin Hurmuzan ba bai kashe shi a can Hurmuzan ba za mu ji menene ya faru bai shi Ubaidullah bin Umar ya aikata da ya cancanci a kashe shi نعم الثاني عشرة نقوم شابيو زيارة الأذان الثاني Wato الجمعة kiran sallah na biyu ranar Juma'a. wannan kiran sallah da ake yi na biyu na ranar juma'a a zamanin usman da aka kara shi to yana daga cikin laifi na usman wannan ƙarin kiran sallah din na'am الثالث عشر نقوم شاء أكو رد عثمان الحكم wato Usman ya tunkuɗe ainihin hakan ya tunkuɗe shi wa ƙanna fawun Usman ya dawo da hakan shi wannan hakan din annabi ya kore shi daga Madina annabi ya kore shi daga Madina amma sai kashi Usman a zamani sai ya dawo da shi ya mishi afuwa to wannan ma laifi ne mutum ya dawo da wanda manzon Allah ya kora wa hunaka ashiya'in ukra wa hunaka ashiya'u ashiya'u ukra akwai wasu abubuwa daban ka kauli ka kauli inna sa'ida ila ya hau durja ya hau matakala na mumbarin manzo Allah wato ya hau matakala na manzo Allah a wajen mumbari inda manzo Allah yake hawa ya yi hudu nan yake hawa shi ya hudu ba wannan karancin ladabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya kudu ala durja ala durja annabi yana yin hudu ba kan set da uku in ya hau step na farko na biyu na uku sai ya hau ya yi hudu ba. Wannan ma ja Abubakar nazara ila saniya. A lokacin da Abubakar ya zo saboda tawatu sai ya sauka zuwa ga step na biyu. Wannan ma ja Umar nazara ila al-ula. A lokacin da Umar ya zo shi kuma sai ya sauka zuwa ga step na daya. Wannan ma ja Uthman sa'ida ila salisa. Shi ma Usman lokacin da ya zo sai ya hau na uku step. ka rasta marar al'am. Duk wannan aikin mutanen ku. Duk wannan gaba ɗaya kuna jin kun san aiki ne na 'yan shi'a. Eh, haka za su samar al'amur ila yau mila haza haka nan ya gaba zuwa ga yinin mu na yau usman shi ya buɗe wannan kofa din wa qalu kadhalika kana umar yadrib sai ce umar ya kasance yana duka da karamar bulala na fasara huwa yadrib sai zama shi yana duka da katon bulala wa qalu aza abazar abatarda sai ce usman ya cutar da abu darda na min ashabin nabi sallallahu alaihi daga cikin sabon annabi وغيرها من الأمور التي دوسن daga cikin al'amura allati aktharuha kadhibun ala wanda mafi yawa daga cikin ƙarya suka yi wa bin Affan radiyallahu ta'ala tabaraka ta'ala eh wa tafsilu hadhihi al eh, to kuma irin wannan ƙarya yake yi tasiri ba sai ka wani ya shirya ƙarya ya faɗa kuma mutane ba sa bincike mutane sukan duba kawai wanda ya faɗa kawai mun yarda to irin wanda kaga in ana so a yi maganin shi in an baka labari sai kai sauri ka bincika yaya gaskiyar al'amarin in ba gaskiya bane kai fatali da shi to saurin yarda da labari shine yake sanyawa wato farna ke aukuwa kaga Usman bin Affan an zubar da jini saboda irin wannan labarin ƙaryan da irin wannan labarin ƙaryan mutane suka yadda ba su yi bincike ba har ya zama an kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu amin Allah shi ke da ke mu wa alaikum salam yaya ai an kawo sai a diddigi babban abin shi ne abu diddigi yaya gaskiyar magana so propaganda yana tasiri mafi yawan mutane rauni gare su kamar ma suna jiran labari ne su mutane suna ji an faɗa nan take wani yamma wani waya nan take wani yamma wani waya kafin kansar banda ya faru to kai ka ji sai ka nasu ka ɗauki labarin asalin wannan labari ƙarya ne ka tsaya ka bi diddigi a hankali wai na ji an ce ka zana faruwa wai ya gaskiyar magana ne ka tsaya ka bi a hankali a hankali a hankali har sai ka tabbatar da maganar a gane za ga wani lokaci kuma wanda zai yada labarin a wajen ka mutumin kirki ne amma dan adawa ne na wancan to wannan adawan da yake da wancan ba zai ba shi dama ya bada labari mai kyau ba mutumin kirki ne amma adawa ya kama shi har ya zama dan hamasa kasan ina dawa ya kawo mutum ya zama dan hamasa to zai cire adalci ne sai ta aiki da hamasa to sai ga wanda suka ji labari a wajen mutum mai mutunci amma kuma ƙarya yake yi shi yasa dole ne a natsu irin wannan abin ya taso a bi diddigi a tabbatar da gaskiya ko gane mutum mai daraja irin Usman ta hanyar ƙaryace ƙaryace da propaganda an kashe shi sai dai a lahira Allah ya bi mai haƙƙin shi shi ne to dole ne mu salafiyun mu matsa sosai wajen binciken labari musamman a wannan zamanin duk abin da aka faɗa kan mutum kar ku yi saurin yarda sai kun tsaya kun bi diddigi abin ya tabbata gare ku da isnadi sa'an nan ku yaɗa. in ba haka ba kuwa yan farfaganda sun ƙware. musamman yan bid'a sun ƙware wajen yaɗa irin wayannan ƙarice ƙarice don su bata malaman sunna to shi ne wani irin wannan bayani idan ya zo aka ce mai kaza mai hukum shi ya bincika da ma sai da ya gaya ma labarin eh. ya kara inji za ka ne su sai ma ka je ka ji bayanan ba tare da binciken ba misali da so ne ɗauki mataki yana ji kawai ya bi diddigi a sa 'yan da leƙen asiri masu magana a kamo su an ga tuta magana to shi usman kawai sai yana bawa Allah inda zamanin umar ne duk wanda ya magana sai an kamo shi kafin ka ankara an gama maganin abu su mutane ba sa son sassauci da yawa in za ka yi mulki kaɗan bisa sannu sannu sai sun taka ka sun murtuke ka amma in suka san cewa kai ba kan wannan sabon ka suna jin tsoron su shiga harkar ka sai wannan mutum ba iya ce yayi zai yi wallahi zai yayi tun da yake sai yayi kaza wallahi zai yayi kawai mu nemi mu nemi wani waje kawai kaza kaza to irin wannan shine maganin mutane su mutane ba sa son ka bisa a hankali in mai bin a hankali sai sun bishi sun dangwale bishi kai eh to suna son mutumin da zai taka su ba na za ka sai su da su tun kafin ma ya fara ya ce zan yi kaza tun kafin su taimaka mai ya ce zan rusa na zai zai fara rusawa da kai su fara bashi in ko kai mai laushi ne wallahi ko kashe mu zai yi, wallahi ba za mu yarda ba ai ba shi kaɗai ne ya fara mulkin kaduna ba ai ba kaza kaza sai sun tsaya sun ja daga to shi wanda tuka kuma ya su fashe ne kaya eh zuba kan hukunci Allah ya sauke Thank eh. ya yi amfani sauki na'am ba na kallahu mawabi hamdi ashadu an la ilaha illa anta a